yayin dai wannan ziyara tuntuba su feta jana na 'yan sandan najeriya ya ku gana nema da gwamnan jihar taraba da kuma sarakuna iyayen al'umma domin bayyana musu irin matakan da rundunar 'yan sandan kasar ke dauka domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar tun farko dai yayin wannan taro da aka yi a gidan gwamnatin jihar sufeta na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ce don shawo kan lamarin ya sa za a kara wa jihar karin 'yan sanda rukuni takwas waɗanda za a tura su yankunan da ake yawaitar samun tashin hankali baya ga 'yan sandan kwantar da tarzoma da tun farko aka turo hakanan kuma sufeta janar na 'yan sandan ya koyi wa al'umman jihar ne neman albishi da samun wani jirgi mai saukar angulu wato helicopter da zai ke yin shawagi domin zakulo abubuwan da ke faruwa domin ɗaukar matakin gaggawa. We have deployed additional three mobile police units to assist in ensuring peace and harmony in various parts of the platform of this kamar yadda aka sani 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro muna namu kokari kuma za a karo rukuni takwas na 'yan sanda baya ga na kwantar da tazoma da tun farko aka turo kai ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen dakile tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan jiha kuma yanzu haka ma akwai wani jirgin helikwafta na 'yan sanda da aka baiwa jihar nan domin zagaya wato shawagi domin samun bayanai kuma a shirye muke domin magance tashi-tashi hankulan tun farko ma dai gwamnan jihar taraba a tildare disan isiyako ya ko buƙaci rundunar 'yan sandan nema da taimaka wajen shawo kan tashe-tashe hankulan da ke aukuwa a jihar. I must say I'm very excited and I must thank you most dearly that you gave a prompt approval to this location. Gaskiya mun ji daɗi da wannan ziyara domin aiko cikin kwanakin nan ma an samu asar rayuka mu dai fata mu shine kulliya ta biya kuɗin sabulu. The police are doing their best in Taraba state. That I can say anything. to sai dai kuma a kullum ma akan zargi wasu jami'an tsaro ne da ma wuce makaɗi da rawa musamman a wuraren da ke samun tashin hankalin to koya masana ma ke kallon wannan ziyara na sufetan 'yan sandan a yanzu barista idris abdullahi jalo da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar taraba ya bayyana da suke kallon wannan ziyara da kuma matakan da ya kamata a ɗauka Um, zuwan shi yana da muhimmanci shi inspector general na 'yan sanda don zai kara bastin moral na su 'yan sanda sannan kuma ya gane ma idansa harkokin tsaro da yadda mutanensa suke gudanar da tsaro a wannan jiha kuma an ce zai tafi har gimbu sannan kuma mun ji um, ya ba wa su 'yan sanda eh, wannan jiha nan jirgi wanda za su rika shiga wajaje irin su gimbu da sauransu da dajizzuka suna kallon abin da ke faruwa suna kamar surveillance kenan um, sai dai yana da muhimmanci ya kara jawo hankalin 'yan sanda wajen um, aiki tukuru bisa tsari inda akan ka'ida kuma dole 'yan sanda su guje wa sarransu biye wa sarransu da ko kuma eh, bangaranci wajen eh, kwantar da husuma in ta taso dan za ka gani akwai wannan zarge-zarge da yawan cewa suna daukan eh, bangare kare wasu al'umma da sauransu su dole ja hankalinsu su tsaya kuma su yi aikinsu tsakaninsu da Allah bisa tsari da aka tsara musu su yi barista idris ablai kenan da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin bani adamu na ƙungiyar lauyoyin najeriya ta Raba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya